الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai على قوديا da ya kara مجلسي mu a littafin kai fa hun sallallahu alaihi wa sallam in ya yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mu'amalanci wato dangunan ababen halitta talikai baki daya na babban malami Dr. salihu al-Munajjid Allah ya kara mar lafiya ya yi masa damuwarsa mai yau muna darasi na uku kenan a wannan rana ta 25 25 ko 27 25 ga watan zulkaida shekara ta 1447 wanda ranar daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya muna inda malam Allah ya mar rahama Allah ya kara mar lafiya yake cewa fa bi hudahu muqtadi da wato kai koyi da irin shiryarsu to sai bayyana irin yadda ake annabawa suke dagewa wajen ibada mun gane za mu tashi daidai inda za a fara kuma bayani akan na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai muka tsaya anan muka ce anan za mu tashi haka ne malam Allah ya marrama ya ce amma na Muhammadu Muhammadun shi ko annabin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wajen dagewa wajen yi wa Allah bauta da biyayya ya ce fa shawahidu ala kasrati ibadatihi dalilai akan yawan ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa quwwatihi fiha da karfin jajircewarsa akan yin ibada kasiratu wato dalilan na da yawa na da yawan gaske jiddan sosai ma annahu kada gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara tare da cewa fa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an yafe mar abinda ya zamanto ya gabata daga zunubansa da abin da suka jinkirta an a ce bai aiwatar da zai aikata kenan an yafe masa kuma me bai an ɗauke masa wanda sallallahu alaihi wasallam masumi ne katangagge ne daga aikata su amma ko da bai aikata su an yafe masa to tare da haka wa huwa alladhi qala lahu rabbu azza wa jalla wanda shine wanda ubangiji mai girma da buwaya yace da shi wa min al-layli a cikin yankin dare fasjud lahu ka yi wa Allah sujjada wa sabbihu laylan tawila kai sallah ka tsawaita sallah sosai a cikin wannan daren kamar yadda Ibn Abbas yake faɗa idan an tasbihi ya zo a cikin Alkur'ani tasbih bi ma'anar sala abinda ake nufi mutum yayi sallah don ji idan an zo kan magana tasbihi-tasbihi sabbi wa bukratan wa ashiya ana nufin sallah sallah kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa to sawan sallar ne ko kuma tasbih ne wanda shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak da ayat da malam zai kawo wa min al-layli fataha jalbi nafilatan laka asa an yabasaka rabbuka buka mahmud duk gaba ɗaya sallah ake bi? to manufa aka ce sallah mai tsayi shi yasa na Aisha radiyallahu anha da take mana bayanin sallar sa yana yin sallah har sai kafarsa a tsatsaye kaga cewa ba karamar sallah ne kaga Abdullahi hadisin Huzaifa da hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya bude bakara sai da jire. ya bude nisa'i sai da jire. ya bude Ali Imran sai da jire. a raka'ar farko wanda shi kansa sabon sai yake cewa wallahi laqad hamamtu bi amri su Allah na son yi mummunan aiki na son yi aika aika ce me kai ne aiki na ni an zauna saboda ba ka iya ba yanzu mun a tahajjud masallacin da zai zamanto bayi um, raka a goma a karanta zuwa ya sunan zuwa nisa'i ai kaga ba lallai abu da yawa ba saboda kowace raka a kina a raka a goma kara karanta abin nan juzu'i daya a izifi daya ko izifi daya kaga kai izifi goma ke. in ka zai aka ce Allahu akbar afa tasma'una kana yarku kaga zai ce kai wannan sun cika tsananta a cikin addini shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ɗaya yayi kuma yayi ruku'u kusan tsayin wannan tsayuwar ya dago ya ƙara tsayawa kusan tsayuwar karatun sa yayi sujjada kusan tsayin wannan karatu kaga sujjada in an yi sujjada a tahajjud in liman bai musu sujjadar minti biyar wuyan waɗansu ya yi ciwo wannan addu'ar da ake minti ɗaya ne ba minti biyu amma za ka ji an ce Allah ya sa imamu na ya dan juma'a addu'a yana da wata bukata ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka yi cewa shi yasa da Jabir yake tambayar sa wani sallar dare ne yafi yace tsulul qunut mutum ya zama ya tsawaita yin sallar saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da an yafe mar an gafarta masa ga abin da yake wa qala lahu ubangiji kuma yace da shi fa'budhu ka barta wa Allah ka bauta wa Allah wasbir na ibadati ka jure wajen yi masa ibada kuma ba ka jure ka dage akan yi wa Allah ibada har hal ta'lamu lahu miya shin ka san wani wanda yake da irin suna na Allah ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake wato takwara na suna ga Allah subhanahu wata'ala wa qala ta'ala ubangiji mai girma da bayan cewa min al-layli daga cikin yankin dare fata fatahajjad bihi tahajjud asalin sa shine bazlul juhud wani ba mutum ya dage yayi ibada wata hajjar yi ka yi sallah ƙari na filatan laka wannan kai ƙarin wajabci ne a gare ka musalloli guda biyar shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne yayi qiyamul layl ata an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda domin ubangiji zai riskar da kai mukami abin yabawa mukami abin yabawa wannan nufin mukami abin yabawa shine maqamul hamd rana alkiyama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi duk gaba daya halitta zai kowa zai kasa yace ana laha ana laha sannan kuma ubangiji ya bashi buɗe aljanna ya goki abin da yake so ya duk abin da yake bukata ya yi to wannan maqamul hamd ne kowa zai burin ina ma zai samu kuma aka ce mu taimaka da yin addu'a kan wannan amma Allah ya tabbatar masa saboda asa a wajen ubangiji littafi Allah ya ce maka asa dan zai yi kaza to ubangiji subhanahu wataala zai aiwatar da wannan abu zai tabbatar da wannan abu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan na daga cikin yawan ibadarsa abu na uku abu na biyu wanda malam ya faɗa akan cewa fa bi hudahu muqtadi abin da yasa ya kamata mu yi koyi da su yace kasratu zikrihim lillahi yawan ambatan Allah da suke da shi azza wa jalla mai girma da waya mun fa annabawan Allah suna da yawan ambatan Allah wa shiddatu tadarru'ihim da yawan wato tsananin kaskantar da kansu wa du'a'ihim lahu da yawaita addu'a ga Allah subhanahu wata'ala roƙon Allah subhanahu wata'ala ma kuwati ibadati tare da yawan ibadarsu waɗannan abubuwan guda uku suna da muhimmanci na farko yawan zikiri dan Allah baya ambatan zikiri a cikin alqur'ani sai dan ayi shi da yawa alladhina amanu zikrullaha zikran katira wa dhakirina allaha kafiran wa ta duk inda zaka zikiri yawan sa ake so kai inda kuma alamar kusanci ne ga Allah subhanahu wataala ga mutum yana da yawan zikiri to sannan kuma kaskantar da kai mutum ya ji cewa ya kaskantar da kansa yana ganin cewa shi bai isa komai ba a wajen Allah subhanahu wataala da tsoransa da jin cewa kai anya to annabawa sun fi kowa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine shugaban su sannan da yawan addu'a za ga cewa addu'ar da suke idan kawai ka dau misali guda daya aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar arafa ana hada azhar da la'asar ko to manzo Allah idan ya tsaya ya hau kan taguwa sai ya fara addu'a sai rana ta fada to da za a tsayar da kai a ce kai ta addu'a duk bukatar da kake da ita in Allah ya sa da kai minti goma ka gama amma su saboda sanin su da Allah za ga cewa suna da abin da za su roki Allah ne idan wanda ma bai kai ka ba ne shi yana jiran wani ya mar addu'ar ne ma sai ya zo Allahumma Allahumma rabbana rabbana atina atina yana yi yana a aikin hajji saboda bai san yadda Allah yake ba saboda haka bai ba shi da kusaci zuwa gare shi gwargwadon yawan addu'arka gwargwadon ka da ubangiji za ga cewa duk wanda ya san Allah za ga baya wasa da addu'a yi mar addu'a kaga shi yasa mutane za ga sun tashi sun yi rujin sujada ba sa yi tahiyya za ga ba sa yi kawai Allah Allah suke su gama suna jiran wani ya musu wannan rashin sanin Allah ne shi yasa annabawa ɗaya daga cikin abin da za mu yi koyi da su akan wannan fakanu yuksiruna min dhikrillah suna yawan ambatan Allah fi kulli al-awqati a duk yanayin da suke fakanu yukhbituna li rabbihim subhanahu sun kasance suna yin ikhbat ikhbat shine al-itmi'nan saboda asalin khabt kamar yadda Allah yake cewa akhbatu ila rabbihim al-ikhbat shine Al'istiwa fil uh, shine mutum ya daidaita a cikin khabt wal khabtu abinda ake nufi da khabt kuma al-ardul mustawiya kasa wadda take zamantowa daidai wa daida ba tudu ba kwari shine asalinsa, wannan me yake nuna maka idan ka zo ka ajiye ruwa a inda wato kasar take daidaita shi ruwan nan zai zamanto ne zai daidaita zai zamanto babu inda ya karkace wani wajen ya karkace kuma sannan idan ya zamanto waje daidaitacce ne abu zai zauna ba tare da yayi rawa ba to shi yasa idan aka masu tafsiri za ga sun ce maka alhabtu wal ismi'nanu wal inabatu wat tabarru saboda idan ka wal khushu wani lokaci suna kara da khushu kai maka duba tafsirin jalani ko na go tafsir idan aka ce suna ikhbati ga Allah manufa suna samun nutsuwa ga Allah ka dau misalin nutsuwar annabi Musa da mutanen su suke cewa inna la mudrakun kaga shi baya tunanin wannan abu sai kalla ce ina saboda akwai wannan nutsuwar da tabbacin cewa Allah na nan zuciya ta alƙarƙe kuma ka ɗau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga sallah idan ya shiga sallah za ga ikhbat din nutsuwar ta kai kan cewa kamar ba shi ba manufa wani ne daban idan ya shiga na Aisha radiyallahu anha ce fa idan hadaratis salat ka anna la na'rifu wa la ya'rifuna kamar bai san ba saboda nutsuwarsa da cewa ya koma kuma ga Allah hankalin gaba ɗaya yana wajen Allah haka shine ikhbat nutsuwa kenan shi yasa yake zuwa babin khushu'i wani lokacin aka zo ikhbat sai a fassara maka shi da khushu'i to su suna da wannan khushu'i da nutsuwa da cewa su kawai sun fuskanci Allah subhanahu wataala annabi Ibrahim ka duba irin nutsuwa za ka tunkari wuta aka ce kana da bukata yace amma ka fala a ka ya nutsu zai tafi wuta ba jefa shi a cikin wuta amma da wannan nutsuwar kan cewa to wannan shine ikhbat kan cewa ba na kokantan Allah Allah zai mu to su annabawan Allah haka za ga am ba su tsorata ba ka jefa shi wutan ya san wani abu zai faru tunda ya san cewa ya yarda da Allah ne zai waɗannan abubuwa saboda haka yukhbituna saboda haka suna samun nutsuwa da komawa ga Allah subhanahu wataala wa yatabarrauna lahu suna kaskantar da kai zuwa gare shi wai du'unahu kuma suna roƙonsa du'a'an mutawafilan addu'ar da ba ta yankewa ba za a yi dan an samu abin dan wata bukata ta taso ba bukata ta kare mun yanke ba sa yi ba ina so ya abudullah ala har ina sabo khairun idmana ina sabo fitna da kalaba ala waje ba sa yi wannan kullun su addu'ar suke addu'ar suke ma kasrati ibadatihim tare da yawan ibadar su wa quliha da kuma wato tsawon ibada da wata ha, da kuma bawa. yau su yi wannan gobe su yi wannan ko a rana ɗaya ga sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ai shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da safe ya zo yake cewa waye a cikin ku je dubiyar mara lafiya Bakar Abubakar yace na ji ya Rasulullahi waye a cikin ku ya ciyar da miskini yace na ji ya Rasulullahi waye a cikin ku ya tashi da azumi yace na ji ya Rasulullahi waye a cikin ku yau um, wani ɗaya a ƙarshe sai yake cewa waɗannan abubuwan ba za su haɗu ga mutum ba sai ya shiga aljanna saboda haka akwai tanawwa ba yana cewa shi kenan abu guda ɗaya za ka yi guda ɗaya ba to su annaba za ga cewa yau sun yi sun yi sun yi shi yasa idan muka zo kar muka shiga cewa yanda za Allah yake mu'amala sai kai tunanin kawai nan bangaren ya tsaya ana koma ɗaya bangaren sai ka ce a ah, to bangaren za yake saboda yana tanawwi wani ba ba dankara ake a waje ɗaya ba kawai kenan wanda yake multazim wanda ya rike addini za a gan shi a masallaci za a ga ganin sa in na yin abu unguwa ba ruwan sa mu ba ma shiga irin waɗannan abubuwa sai yana ganin in shi addinin sa ya kai kololuwa wannan ba harkar sa bace ko ba haka bane yawa idan aka zo misali neman kuɗi ce a ah, waɗannan masu abubuwan duniya ne zai gaya maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma sabban sa suke sabban sa suke to saboda haka wannan shine tanawwu saboda ya dau neman kuɗin ibada ya dau zuwa masallacin ibada ya dau mu'amala da mutanen ibada saboda haka ibadar ta kewaye yaki a kunshi wannan makar da kara Allah azza wa jalla kai, faka kaifa kana anbiya'uhu manal ubangiji wata wata'ala mai girma da boya ya ambaci yadda annabawan wa rusulahu a kai, faka na an biya uhu, wa rusuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihim yadda annabawansa da manzanninsa, tsira da amincin Allah su kara tabbata a gani su ya tabarra'una ilaihi suke kaskantar da kai wajen neman abu a wajen sa fi qada'i hawaijihim wajen neman biyan bukatunsu wa yatawassaluna ilayhi kuma suke kamun kafa da ubangiji subhanahu wata'ala bi tamami faqrihim ilayhi da nuna bukatuwarsu zuwa gare shi in zaka yi tawassuli ka nuna cewa Allah ne fa ba zan iya ba kai zaka iya tawassuli ne wannan wani ba ka nuna cewa gazawarka cewa ba za ka iya ba bi faqrihim daga annabawa suna yawan roƙon Allah subhanahu wataala da nuna cewa gazawarsu ba za mu iya ba yayin ka alam wala alam taqdir wala aqdir har istikhara da kake abin da kake faɗa kenan kai zaka iya ni ba zan iya ba kai ka sani ni ban sani ba dan ba kana nuna ka zuwa gare shi buƙatuwa ba wai sai kuɗi ba ba nuna cewa ban da kuɗi a ka nufin cewa abu kaza ba zan iya ba ban sani ba kai ka sani ba zan iya ba kai ka iya manufa ina da buƙata zuwa gare ka dan ka sani ka iya kana da iko ka yi mu shine abin da ake nufi da bukatuwa zuwa ga waɗannan abubuwan malam Allah ya marhama yake cewa wa rahbatihim da kuma bukatuwarsu zuwa gare shi fa qala ta'ala Allah sai yake ba labarin annabin Allah annabi ayyub wa ayyub wadkur ka ambata musu labarin ayyuba izna da rabbahu lokacin da yake kiran ubangijinsa yake roƙonsa anni masani yadurru cewa cutuwa ko cuta ta kama ne. Wanta anta rahimin kai ne mafi jin kan masu jin kai fastajabna lahu Allah sai amsa masa faka shafna ma bihi min burrin muka yayi masa abin da yake ciki na damuwa ko na cuta wa atainahu ahlahu muka bashi makwafin iyalansa wa mislahu ma'ahum muka ninka masa kamar su tare da shi rahmatan minna dan jin kai daga gare mu wa zikra lil adilin da kuma an bato ga bayinmu mu wannan annabi ayyub kenan wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wajen nuni. ka tuna zunnun yunus ibn matta annabi yunus an matta su ne zunnun in zahaba mugaziban yayin da ya fita ya yi tafiyarsa mugaziban saboda ya yi fishi da mutanansa yi fishi da mutanansa sun ki imani kuma yan alƙawarin azaba an samu jinkirin azaba sai fita cikin fushi ba na zanna allan naqdir alayyi sai yake tunanin cewa ba za mu kuntata masa ba ba za mu kunta na kira a nan ba ana nufin ba mu da iko a kansa ba wannan gaga ba imani ba ne wani ba kamar ka ce kishiyar kaddara a naqdira ma'ana nudayyika alayhi ba za mu takura musu man qudira alayhi rizquhu yunfiq mimma atahu Allah wanda Allah ya kunta tamar a cikin arzikinsa to ya ciyar gurgudan a wata wannan kudira anan fa zanna Allah naqdira alayhi sai Allah sai yake zaton tunda shi annabin Allah ne dan naqdira alayhi ba za mu ba za mu sa shi cikin kunci ba ya biya sai yana tunanin cewa to su ne za su shiga cikin kunci shi ba zai shiga sai Allah ya jefa cikin kunci fana da fi zuluma da aka jefa cikin kunci shi aka yi abin nan aka yi ƙura'a ƙura'a ta fada a kansa shine guda jambawa aka ɗauke shi aka jefa shi a cikin ruwa ga ruwan kuma da daddare ga kifi ya haɗe shi kaga ya kunci ya kai kunci ne ko da buga maka kofa aka yi irin waɗanda suke kwana su suka dai na shagon waje kawai ka ji kayi buɗe kofar nan kada <laughs> ɗan sanda ka ji an karta da waye baka buɗe ba kana ciki kuma ka je kai ba za ka buɗe wani aka yi awa ɗaya a ciki ai ko da fanka za ka yi gumi ai ka ta to balle cikin kifi cikin ruwa da daddare ubangiji suwa shine ma'ana lan naqdira alaihi manufa ba za mu ta masa wallan ya bayyaka alaihi Allah ya ta masa ya shiga cikin kunci sosai yana jin wannan kuncin sai koma ga Allah fana da ta zulumati sai zamanto sai yayi addu'a su kira Allah fi zuluma cikin dubbai guda uku duhun dare duhun ruwa teku duhun cikin kifi Allah ilaha illa anta cewa fa babu abun bauta fa da cancanta mun fa ba iya komai ba kai ne kadai zaka iya fitar da ni subhanaka inni kuntu minaz zalimin hakika zaka zanci cikin wanda suka zalunci kan kan fastajabna lahu muka kake muka amsa masa wa najjaynahu min al-ghammi muka kusayo da shi muka tserar da shi daga cikin wannan damuwar wa kazalika nunjil mu'minin haka muke tsiratar da mu'minai to annabi zakariya ma zakariya annabi zakariya idna da rabbahu shi ma lokacin da ya roki ubangijinsa rabbi yana cewa rabbi la tadarni fardan Allah karka banni ni ni kadai wa anta khairul warithin kai ne mafi alkhairin masu gado kai ne abun man ba ka banni ba ƴaƴa babu komai mutu haka kamar yanda nazo ba photocopy ashe sa waɗanda suke jinkirta aure akwai matsala a tare da su saboda mutum za ta iya zuwa koyaushe sai za ka ga a salaf in kana karanta tarihin salaf yau matar ta mutu in Allah ya sa da ba zai kwana ba sai sai ya ji ya ƙara nemo wata matar ya aure ta saboda yana gudun shi ma kadda da dare ya mutu ya ji wajen Allah gauro sai inni astahi an alqa Allah ina jin kunya ya zamanto kawai a je lahira a ce ya kana da hutun da yi ko nan fom in kana cike fom ɗin za a ce single omer to kai ka je kawai a cike a fom ɗinka an je lahira an zo ana cewa to ya ka zo ok ya ka an cike kaza single omer ka ce ka shiga uku a lahira a shiga uku saboda gara ma ka shirya kai abin da ya kamata yasa salaf suke da sun yi in yau ta mutu kawai sai su kara aure kuma shine abinda na na Aisha radiyallahu ta take gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu karanta yake cewa idan kin mutu yi miki sallah oke wato ina mutuwa a daren shi kenan ka angwance da wata saboda wannan yake al'adar ba ta faɗi wani abu ba ko bane haka ake yi haka ake yi ko duniya ba ta tsaya dan wani ba tsaya dan wani ba kuma wannan an yi an taimake ta an taimake shi ma kansa yake la zarni fardan karka banni daya ni tilo wanda khairul walidain babu magaji kai ne mafi alkhairin masu gado fasta jabna lahu ubangiji ce sai muka amsa masa addu'arsa wa habna lahu yahya sai muka yi mar kyautar annabi yahya wa aslahna lahu zauja muka gyara masa matarsa ta kasance bakarara ba ta haihuwa muka zamanto mun canza ta ta zamanto ba bakarara innahum kanu yusari'una fil khairati domin su sun kasance suna yin gaggawar aikata aikin alkhairi wa yad'una na ragaban wa rahban suna roƙon mu suna masu kwaɗayi a kan abin da yake wajenmu kuma suna roƙonmu suna jin tsoron abin da zai zamanto zai je da wa kano da na kashi sun kasance masu kushu'i zuwa gare mu kasance masu kushu'i zuwa gare mu wasu lahana lau manufa mun ta ta yi kuma wannan za ga cewa idan mutum yana duba wato yadda Allah subhanahu ala yake kaddar rayuwa wanda ya ce to ai in wanda Allah ya je likitoci suka tabbatar bakarara ce ko an yi an yi an yi an kasa an gaza sai ga cewa sai dai ta haƙura ba za ta haihu ba amma Allah ba haka yake yin abubuwan sa ba ne ka misali da misali dan uwa malam muazzam malam malam muazzam sai har kare da nake mai ba da na san akwai wanda yake kanwarta sai da suka shekara 20 da wani abu da mijin ba ta haihuwa irin haka ce to ai me yasa ba za ta ya ƙara aure wajen da gashi gashi gashi sai ƙara aure yana yin aure sai wannan matar ta haihu ita ma sai Allah ya bata sai Allah ya bata kuma ba ita kadai gaskiya na sani ba na san waɗansu da suka yi irin waɗannan kara ishirin an sha magani an yi addu'a an yi wayewa Allah bai kaddara wa sai wata ta zo ta zo sai zaman kyau abin anan zai za a abin warware abubuwan zai saboda haka Allah subhanahu wataala zai iya gyarawa ta hanyar addu'ar amma zai iya jinkirta addu'ar sai lokacin da zo wannan na kawo misali ne ba na nufin shi annabi annabi abin ne na zakariya haka haka amma Allah yana iya canzawa yana iya canza me dalilin da zai canza addu'a ya addu'ar za ta zo baka sani wannan shi wannan haka Allah ya zo mata da shi ki karba hakurin wannan sai Allah ya kawo miki Nabi Ibrahim ba haka aka yi ba Nasara lokacin da Hajar sai da ta zo ta haihu ta yi waye ta ta haƙura ta san cewa ta sannan Allah subhanahu wata'ala ya bashi bata. wa kana sallallahu alaihi wa sallam to wannan annabawa kenan to shi annabi Muhammadu kuma ba sallallahu alaihi wa sallam malam yake cewa shadidal luju'i ila Allah min tsananin komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kasiru tabarru kasiru du'a kasiru du'ai ni yawan addu'a ne roƙon Allah subhanahu wataala wattabarru'a da kuma kaskantar da kai na wajen neman abu a wajensa wa khassatan musamman ma fil mulimmati yayin da wani abin tashin hankali zama mu alamma bihi manufa wani abu idan ya zo alamma bihi albala ko wani abin nan shai manufa wani abu na tashin hankali ya zo to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi fa fi yawmi badr in ka duba a lokacin da aka zo yakin badar ishtaddat munajatuhu li rabbih za ga cewa tsananin ganawarsa ganawarsa munajati wani fa yana munajati ya gana da ubangijinsa sai da zamanto ya tsananta wa munashadatihi da magiya da magiya da ya rinka yi wa Allah subhanahu wata'ala sai karu iyahu wa munashadatihi iyahu an yansurahu Allah ya bashi nasara wa man ma'ahu min almuslimina ya bada nasara ga sauran musulmi ma fa an Umar ibn al-Khattab inna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kare da gare shi ya ruwaito kala yace lamma kana yawmu badrin yayin da ranar da aka zo yakin badar ka zo istakbala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam alqiblata sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci alqibla kuma madda yadaihi sannan ya daga hannayensa ya daga hannayen nan na ɗaya daga cikin wajeje da aka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannunsa ba kuma kadan ya daga wai dan kadan ba dagawa yi sosai dan har sai da ya zamanto abin wato mayafinsa da yake lufa da shi sai da ya faɗi kamar yadda zai zo a cikin hadisi ya ɗaga hannunsa sosai sama yana roƙon Allah subhanahu wata'ala faja'ala kifu bi rabbi sai zamanto ya kasance asalin asalin kuta ko hatafa idan aka ce hatafa bi kamar ka faɗa wa mutum magana manufa ka yi mar magana yadda zai zamanto wani zai iya jin wannan daga na aka samu hatif wannan wayar wayar ku da kuke ji ai hatif ne saboda wani zai magana daga nan sai a ji da a ce zaka cewa akwai ibnu ibnu abi dunya ne daga cikin manya manyan malaman hadisi ibnu abi dunya yana da kitabul hawatif littafin al hawatif domin kawai kana cikin tafiya wani lokaci sai ka ji a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ji dutsen makka hatifan wani mai magana yana magana yana cewa sabon annabi ya zo yana ta labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su gan shi ba amma sun ji magana yayin da ka ji magana sai zaman to wanda yake magana yawanci galiban ba gan shi hoto ana kiransa wannan hatafa bihi hutaf ana kiransa to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hatifu bi rabbi ya kasance yana tayi ba za a iya jin abin da yake faɗa magana magana to wannan shine ya hatifu bi rabbi me yake cewa Allahumma an jizli ma wa'adtani. Allah ka zartar min da abin da kai min alƙawari Allah ya yi alƙawarin zai bashi nasara Allah ka zartar min da shi Allahumma ati ma wa'adtani. Allah ka bani abin da kai min alƙawari ka bani Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba Allah an ka halakar da wannan tawaga wannan ayari wannan jama'a al-isaban mana jama'a min ahlil islami daga waɗanda suka musulunta ɗin nan ‘yan kaɗan ɗin nan la tu'ubadu fil ard ba za a bauta maka ba a ban ƙasa sai a ce addinin ba na gaskiya ba ne ga shi ma an gama da su sai zamantun mutane sun karaya fa ma za la ya hatifu bi rabbi bai gushe ba yana ta yin addu'a yana kiran ubangijinsa yana kiran ubangijinsa yana kiran ubangijinsa ma dan yadayhi yana mai daga hannayensa mustaqbil alqiblati yana ta kallon alqibla hatta saqafa ridahu an manki har sai da mayafin da yake kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya lulluɓa da shi sai da ya zamanto ya fado daga kan kafadarsa sallallahu alaihi wasallam fa atahu abubakar inna abubakar radiyallahu anhu yazo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha rida'ahu ya dauko mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa alqahu ala mankibayhi sai ya tsora masa akan kafadarsa dan shi dalilin da yasa wani lokaci idan ko malami ko ayi waɗanda suke gyara masa din wannan daga nan suka samu waɗannan kana karanta ibnu ibnu abi abin nan imamu nawawi zai kawo maka wannan babu saboda idan ya zamanto ba saban Allah bane an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juzu an yi wa ahlul fadl ya zamanto an yi musu ba laifi bane ba laifi bane dan girmama abin da suka dauko na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka yi musu ko kuma ka girmama su duba da cewa su abin girmamawa ne Allah yana son a girmama su domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna min ijlali Allah ta'ala yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala ikramu dhishayba ka girmama wanda yake da furfura musulmi saboda haka da ka girmama da ka ɗauko ka gyara masa kai waye ba shi kake wa ba saboda ka san girmama Allah ne shi yasa kai waɗannan abubuwa amma in da mun yake faɗa ko abin da yawa dan kar wani ya ringa cewa ai ba inda ko abin a ba haka abin yake ba in an yi abin da ake nufi ke abin da ake nufi ke kuma Allah sallallahu ya ce kun malta zama hu min wara'i sannan sai na abubakar ya tsaya don kar mayafin ya ƙara fada ya tsaya a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga ana ta addu'a ana ta addu'a ba kakkauta yace ya nabi Allah ya annabin Allah ka faka munashadata ta rabbak wannan magiyar da kake wa ubangijinka ya isa haka fa innahu sayanjazu laka ma wa'adaka abin da ya maka alƙawarin nan fa zai zartar maka da shi shi zai na bakar ya da wannan yaƙinin wannan addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an an karba to amma ka duba shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuna tunanin cewa annabi bai yadda cewa an an karba bane ai abu sai na bakar imanin cewa an tunda an yi mar alƙawarin za a bashi kuma za a bashi kuma ya san in yayi addu'a addu'ar sa zartacciya ce to amma bai daina ba saboda me saboda ka san cewa yanda suke yawan ambatan Allah da yawan addu'a ba sa tarewa akan yi misali kai ne kawai ka kana yin addu'ar an baka ismul lahil azam aka ce sore zaka ja kana ja shi kenan kawai sai ka koma ka rinka liƙe ka ga cewa ta yadda ko bata yadda ba iyayen sun yadda kana tunanin cewa an yi amma annabin Allah ya yadda ya san an amsa amma bai dina ba kaga shine a bambancin mu da mu annabawa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance akhshan nasa lillahi ya fi kowa khushu'i zuwa ga Allah subhanahu wata'ala khushu'i shine wato yanda zaka ji cewa kana jin tsoron Allah kuma kana ƙasƙantar da kanka yau akwai khauf khauf shine tsoro wanda zai zamanto ya sa mutum ya guje wani khushu kuma shine tsoro da kake san kake gudun kar ya zamanto ka munana ka munana abu a wajenka bari ba ku misalin yanda za ku gane khushu'i kai ne sai aka gayyace ka um, ce gidan gwamnati ko shugaban ƙasa ko gwamna ko za ka shiga akwai ƙa'idar yadda akwai protocol ko kuma ka san protocol ba za ka shiga gwamna ai ba haka za ka je kami a za a ce maka ka bari sai ya yi kaza kar ka yi kaza kar ka yi mar kaza kar ka za a gaya maka ka'idojin da za ka bi ko ba ka bane waɗannan protocol ɗin in ka karya guda ɗaya tana iya ka rasa komai za a iya fita da kai kun fahimci abin da nake nufi to wannan shine abin da yawanci idan ana maganar kushu'i ana jin tsoron karya protocol amma wancan alkhawf shi tsoro ne na mutum yayi laifi wannan kuma tsoron karka karya protocol yayin da ka zo yin sallah ibada kake wa Allah ko ba ibada kake wa Allah ba saban Allah kake to aka ce wallazina hum fi salatihim khashi'un suna jin tsoro saboda lokacin da baka yi sallah kai kabbara Allah ya fuskanto yana amsa maka kace alhamdulillah rabbil ya ce hamidani abdi sai zuciyarka kawai sai ta tafi ta fara tunanin kuɗi ko ta fara tunanin wata matarka ko abin nan ɗinka Allah yana kallon abin da kake faɗa yana yin wannan abin yana ganin komai da komai kamar kai ne zaka mika a gwamna hannu ya miko maka hannu zai dawo gaisa sai wani yake ba eh ina ina jin ka bari ka mika a gwamna haka haka ne protocol ko ba karya ba wannan zai ji daɗin wannan al'amarin ko ba zai ji daɗi ba to kamar haka shi yasa an shiga sallah su tsoro suke ji kar su yi wani abu wanda ba daidai ba zai zamanto kamar an karya protocol ina bada misali ne da da za ku gane inda an karya protocol sai zamanto shi yasa suna idar da sallah za su fara istighfar yanzu haka nayi wani abu ba daidai ba in haka na ji tsoro na ji tsoron cewa kai inda na tsaya gaban ubangiji ina na yi kaza ɗin nan yanzu kuma yana kallo na wato wato me za ka iya cewa ne da wata kalma ne wato wato kamar yadda kake kallon wato kanka ubangiji ya fi kallon zuciyarka yadda kake kallon waninka yana ganin duk abin da kake ya san da wani kake magana ka ce dai alhamdulillah rabbil alamin zuciyarka tana wani waje ka zo kana yin sujada Allahumma ighfirli warhamni amma dai ya san abin nan dinsa kamar ka gaisa ya ina zuwa da Allah gane wallahi so nake in saurin gaba kun fahimci abin da nake nimi to su annabawa ba haka suke ba shi yasa aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zuwa sallah sai ka ji wato irjin na irin ugi ta arijil mirjal kamar irin tukunya ka daura ruwan zafi a kai ruwan ya fara tafarfasa a cikin tukunya kun ji kun ga yadda tukunya to haka zaka ji zuciyar manzon Allah tana bugawa sallallahu alaihi wasallam saboda jin tsoron cewa karye wani munanan ladabi a gaban ubangiji subhanahu wataala to wannan suna maza Allah ya fi kowa wani wa kana ya kulu shi yasa ma yake faɗa wallahi inni la arju ni ina wallahi ina fatan cewa in zamanto an a a akhshakum lillahi cewa na fi ku tsoron Allah ko maza Allah ya fi din wannan tawalu ne sallallahu alaihi wasallam wa kun bi ma attaqi kuma ni na fi ku sanin abinda nake kokarin jin tsoron na fi ku sanin wanda ya san Allah kaga shine zai fi jin tsoron wanda ya san Allah shi ne bujin wa ne ya sallallahu alaihi wasallama ya kulu saboda wato sanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi yasa yake yawan maimaita addu'ar cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan ka. wannan wannan sabati yafi komai abin tsoro magabata kusan Allah sai da ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila ba dan mun tsayar da ka ba ka kusa ka karkata zuwa gare su wata karkata da ko kai haka idan la azaknaka dhaifal hayati wa dhaifal mamati kuma la mene Oh. sai da sallah na wannan khushu'uhum wato tsoransu ga Allah subhanahu wata'ala wa buka'uhum da yawan kukansu inda zikrillahi azza wa jalla a yayin ambatan Allah mai girma da buwaya fa asna azza wa jalla ala al Allah ya yaba annabawa alladhina zukiru fi surati maryam wanda aka ambace su a cikin suratu maryam suratu maryam tun daga fara za ga ya ambaci annabawa da yawa ko an ambaci annabi zakariya an ambaci annabi yahya an ambaci annabi isa an ambaci annabi ibrahim an ambaci annabi musa da annabi haruna sannan an ambaci annabi isma'il sannan an ambaci annabi na'am idris wa iliya wa idris to sannan bayan nan sai ubangiji subhanahu wataala ya hada bayan ya ambace su yace ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim waɗannan su ne wanda Allah subhanahu wataala ya ni'imta yayi wa ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zurriyati adam tun daga zuriyar annabi adam wa min man hamalna ma'anu da wanda muka dauke su a jirgin ruwa tare da annabi nuhu wa min zurriyati ibrahim da wanda suka fito daga zuriyar annabi ibrahim wa isra'il da wanda suka fito daga zuriyar annabi yaqub wa min man hadaina da kuma wanda muka shiryar da su wajta baina muka zabe su mecece ɗabi'ar su yayin sai ke idza tutla alaihim ayatul rahman idan an karanta musu ayoyin Allah mai jin kai kharru sujjadan sai su kifa suna masu sujjada wa bukiyan kuma suna kuka za su kifa amma ba wai iya kifa ba har kuka sai su yi to shine aka yi bayanin ga ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama zamanto shine gaba gare su akhshakum billah sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan ambatan cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika to kuma wannan ya fi komai wahala domin Allah ya manzo Allah ya faɗa yace alqulubu baina aswa'in min asabi'ir rahman zuciya na cikin yan yatsu ne daga cikin yan yatsun ubangiji yuqallibu sha kawai ka zai ga ya canza kuma wannan ya fi abin da zaka fi roƙon Allah ke wala mutum duk wanda ya zamanto ya yaudaru cewa shi ya shirya to wannan shine wanda ya zamanto ya fi kowa yaudaru da kwatsam sai canza kuma inda za ka ga misalin waɗannan abubuwa wanda suka yi ido da manzan Allah su alaihi wasallam yau abu a ce maka waɗansu sun yi ridda ka san abin akwai tashin hankali da ka zo a ƙarshe wanda haka mutum ya yawaita ya liban kulo to malam sai faɗa abu na hudu bayan abu na biyu na uku sai abu na hudu al-iqtida'u bi hadihim koyi da irin shiryar su fi quwwatil ilmi billah ta ƙarfin saninsu da Allah subhanahu wa ta'ala wani ba sun san Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla fa anbiya Allah wa rusuli fa anbiya Allah wa rusulu sallallahu alaihi alaihi wa sallam annabawan Allah da manzannin Allah amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare su wa kad awrasahum hada al-ilm kan cewa wannan ilimin ya gadar mutu tamamal imani ƙarfin imani wani ya ke ni bihi dai cewa da ubangiji su wato wato mai girma da buwaya a a'lamun nasu billahi sai sanya sai suka rawanto suka fi kowa sanin Allah suka dauka in misali likita wanda ya zamanta ya san cututtuka da waɗansu abubuwan da an yi abu kara zai iya ce maka kara ne zai iya faru saboda shi yana ganin abin da wataƙila ka da amma kai misali da ba ka da wannan ilimin kamar kai ne a ba sa maka wadakila an zo an ɗau jini an yi waye a ce leƙa ka gani in ka leƙa ka ga waɗannan abubuwan suna yawon me za ka gani amma da yake da ilimin zai ce kai a yawance kowa na da suka zo dinnan wannan jinin da aka ɗauka yi shi kenan kuma abu ya zama ya ɓaci me faru a yi wadakila cutar sida shi kenan ya kama a akwai nau'in virus kaza a ciki a akwai cikenan da kansa a ciki kaga zai zamanto ya san wannan abun shi kuma zai fi tsoron inda za a ce mar za a samar jinin wannan abu zai fi tsorata akan wani dan uwan zai ni kawai a yi min na dogara da Allah kaga ba dogara ba ce rashin sanin abin kawai zai zaman tuyi zaman tuyi saboda haka san mutum in ka san abu ka fi tsoron ka wal abdu kullama kana a'lama bi rabbih bawa idan ya zaman tu duk yayin da ya zaman tu ya fi sani ya fi wani sani ga ubangijinsa kullama kana ashadda ta'ziman lahu zai fi girmama shi zai fi girmama Allah wa ikhbatan da kuma samun nutsuwa da kwanciyar hankali da Allah wa ibadatan zai fi kuma yawan bauta wa Allah subhanahu wataala wa khawfan zai fi jin tsoron Allah kar ya zaman to yayi wani abu ba daidai ba ya san Allah zai idan kasta wa ikhlasan zai fi tsarkake ibada zuwa gare shi wa mahabbatan zai fi kaunar Allah subhanahu wataala saboda baka iya kaunar abin da baka sani ba kuma baka san wani abu sai ka ji kawai kana kaunarsa baka gan shi baka gan shi ba baka san labarin sa kawai ka ji kana kaunarsa a ba ka yi kaunarsa inda ya kamata ba an fahimta to baka taɓa jin labarin mutum ba baka san shi ba kawai kuma a ce maka ai kana kaunarsa ai ba gaskiya bane ba zai yi ba sai ka san abu kake kaunarsa an fahimta wannan shine mutum ya karfin sanin annabawa da Allah subhanahu wataala sai sa waɗannan abubuwan da sun hada shi kaga suna girmama Allah suna nutsuwa da duk abin da Allah ya ce bauta masa sannan kuma zamanto yi ikhlasi kaunace shi qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim a cikin littafin sa cikin ah, abin zadul ma'ad yake cewa Allah ji kansa da ramai ce la sabila ila sa'adati babu yanda za ka ji dadin rayuwa wal falahi ka rabauta fi dunya la fi dunya ba wai a duniya ba wala fil akhirati ko a lahira illa ala aidir rusul sai a hannun annabawa kuma yadda ɗaya malamin ne yake faɗa malamin yana faɗa yana cewa idan an ce maka Allah ta hannun wa ka san Allah ta hannun annabawa ka san Allah idan an ce maka yi sallah ka zamanto ka yi sallah waye kai koya maka wannan sallah annabawan Allah ko idan an ce maka kar ka yi abu kaza ka zamanto baka yi wannan abu ba waye koya maka wannan annabawan Allah wanda ta babu yadda za a iya tsira ba ta hannun annabawan Allah ba daga wanda ya ji daga annabin annabin Allah har zuwa kanmu mu ma muna dogara ne da abin da aka ji daga annabawan Allah saboda gadar abin magada annabawa suka yi ne warasatul anbiya inda ba da haka ba da ba za mutum ba zai tsira shine ma yake cewa ba za ka iya samun gabauta da jin daɗi na duniya da lahira ba ita hannun annabawa wala sabila ila ma'rifati at-tayyib wal khabith ba za ka iya sanin abu daddada da abin da yake mummuna ba ala tafsili dalla dalla illa min jihatihi sai ta bangaren annabawa wala wala yunalu ridallahi ba za ka iya samun wato wato yaddar Allah ba illa ala aidihim sai ta hannunsa fattayyibu min al'amali ayyuka attayyib attayyib ba wai kawai daɗaɗa muna fassara da daɗaɗa saboda abin nan saboda aiki aiki mai kyau aiki mai kyau wanda kai za ka samu kwanciyar hankali tsayyib ne abin da za ka ci idan ya zamanto ba zai cutar da kai ba tsayyib ne ba khabir ba ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce maka wannan abin halal ne tsayyib ne yuhillu lahu mutayyibat duk abin da kaga annabi ya ce maka yi wannan abin tsayi abin da ya zama to kishiyar haka to khabir saboda haka duk abin da yake mai kyau ne na aiki aka ce yi wannan aikin to wannan annabawa ne suka faɗa maka wal ko ayyuka wal akhlaqi dabi'u laisa illa hadiya laysa illa hadiya ba komai bane sai da ta zo daga gare su ma yi da abin da suka zo da shi Fahimun mizan su ne wato skeli zan skeli ko? zan skeli an zan skeli wanda ake daura haku da dama shi ne skeli shi ne mizan su ne skeli raje wanda ya zamanto shi ne ya rinjaye a kan ɗayan skelin da ya rinjaye a kan ɗayan su ne allabi ala akwalihim idan suka faɗi magana to su ne da rinjaye manufa magana su ita ce daidai wa a amali ayyukansu ne ya zamanto ne ya rinjaye a wajen kyau wa akhlaqihi da halayen da suka koyar suka yi da shi nasu ne rinjaye tu zanul aqwal da maganar su ake auna magana wani ba ka auna ka ɗora maganar ka ɗora maganar wani to kai shi ga maganar su ita za ta yi rinjaye kar ka ɗau wancan kyale wancan ɗau maganar su aikinsu. aikin su ɗau ɗabi'arsu ɗau halayyarsu duk yanayin yadda za ka ci abubuwa su da kirkice yi ƙoƙari ka ɗau na annabawa wal akhlaq da kuma na wato ɗabi'u wal amal da kuma na ayyuka wa bi mutaba'atihim idan kai musu biyayya ne ya tamayyazu ahlul huda min ahli dalali daga nan ne zaka tantance wanda suke shiryayyu da waɗanda suke batattu malam yace fa daruratu ilayhim bukatuwa na larura zuwa ga annabawa a azamu min daruratil badal fi wato karfi akan larurar jiki ila ruhi idan an dauke maka ruhi zaka ci gaba da rayuwa ko ba ka ci da rayuwa ba ruhi ko ku zama na ruhi ba wurin ba da misalin ruhi yanzu kawai shi ne dan uwanka sai ya mutu wanda kake ƙaunarsa kake sansa kullum ba ka so ya zama rana ta fito ta fada ba ku gaisa ba sai ya mutu ya ka kai za ka kwana da shi wanda da sati ɗaya saboda za a jinkirta abin nan ɗansa akwai matsaloli sai an zo an yi bincike yin waye sati kai za ka daga kwana da shi a ɗaki ai ba na abin da ka fi ƙaunarsa kana son sa ba ka son ka rasa shi za ka ji hankalinka ya kwanta ka je ka kwana da shi ka fito ko ba haka ba ne saboda an ɗauke ruhi dama ruhi kake so ruhinsa kake so ba shi kake so ba Allah Allah kake da shi a yi gaba da shi wata ila an ce kwana da shi ba ka iya kwana da shi kwana ɗaya ba an bayyance wannan to wannan ruhin da shi kake so shi da mutum da shi yake rayuwa da shi ake sansa da shi ake mu'amala da shi ya jiki da yake buƙatar ruhi bai kai buƙatuwarsa zuwa ga annabawa ba ka bi buƙatar annabawa akan ruhi yadda jiki yake buƙatar ruhi malam Allah ya marhama ibn qayyim Allah ya marhama yake cewa yake cewa wal aini ila nuri ila nuriha kamar yanda ido da me ido yake ganda haske ko hasken da Allah subhanahu wataala ya sa na gani a cikin ido ai da wannan hasken mutum yake gani idan da ba wannan hasken ido mutum idan mutum zai iya ganin wani abu ba zai ga komai ba to bukatuwar ido ga haske bai kai bukatuwar ka ga annabawa ba shi abin da yake nufi ce, wa ruhi la ha bai kai bukatar ruhi ga rayuwarta ba yace fa ayyu baruratin wa hajatin duk wata bukata rura dole kana bukatar wannan abu ko wata bukata da kake bukata yace fure da ka yi tunaninta a cikin kwakwalwarka cewa kana buƙatar kaza kana buƙatar kaza ba za ka iya rayuwa ba iska ba ba za ka iya rayuwa ba ruwa ba ba za ka iya rayuwa ba abinci ba duk waɗannan buƙatun da za ka iya tunawa a cikin ƙwaronka da wanda ma wannan buƙatar ba malam yake cewa da za ka tuna yace wa yace fa daruratul abdi wa hajatu fa abdi wa hajatu ila rusuli fawqaha bi kafirin to buƙatar dan adam ga annabawa da buƙatar bawa zuwa ga waɗannan manzanni ya fi bukatar daga duk abin da za ka yi tunanin kana bukata wa ma zannuka a ce me kake zato liman iza gaba an ka hadiru wanda idan shiryar wasta ta zamanto ka rasa wannan wa ma a bihi da abin da ya zo da shi ya gushe maka farfata ainihin daidai da kiftawar ido fa kada kalbuka zuciyarka sai ta lalace zuciya sai ta lalace wa sara kalhuti idza fara kalma. sai zamanto zuciyar taka da jikinka sai zamanto kamar kifi da aka fitar da shi daga ruwa aka ajiye shi a inda babu ruwa wa wuzi a fil miqlat ba ma wai aka fitar da shi daga ruwan ba aka daura shi akan abun suya sofa miqlat ya ake kiran abin da Hausa sofa abinda abinda abinda mata suke ake ake gashi dinnan nan mai dan dogon hannu dinnan. nan wannan kewayayyen wanda ake za a iya riko shi yana da ɗan dogon hannu ɗin nan ya ake ce mara matsami abinda ake suya a jiki ba akwai abinda ake suya in ba a suya misali kwai ko wani abu ba akwai wani abu wanda yake da dogon hannu ko wanda yake baki haka shi kuma abin nan ɗin yana nan kewaye wata ya tasa ya kankanu wadda ba ta da tsayi sosai ba shi ne sosa ɗin kuma shi ne ba shi ne da turanci na faɗa dai da turanci ku faɗa min da hausa na matsami ai matsami shi ake sawa a fito da shi shi ku wannan akai ake soya ya isa ya isa ya isa kar a yi mun abinda ake suyan akai abinda ake soya misali kwai idan ka je wajen mai shayi ba yana soya ba ko ma dai mai kumfayinta wannan shine mikilat shine mikilat ni kifi an fitar da shi daga ruwa bayan an fitar da shi daga ruwa kaga an shiga shiga uku to kuma an ɗora shi akan wannan abin da za a soya shi akai kai ka kaga shine kaga rashin annabawa a wajenka ya fi tsanani a wajenka kamar yadda kifi zai rawanto ya fita daga ruwa kuma ya hau abin da za a soya shi akai kai a dai kun fahimta ba na kwanta muku da mai shayi mun baka sani baka je wajen mai shayi inda yake soya kwai din nan ba akwai inda yake rukuwa ba ya zamanto ya dan wani lokaci ma ya dan jefa kwan ya zama kwan ya juya ne ba san sunansa bane da abu shi to kaskon ko kaskon suya ko ma mai to shi kenan to shi ne mai kilat na san shi da larabci mai kilat amma ban san shi da to shi kenan kaskon suya to malam yake cewa fahalul abdi yanayin bawa da zai shiga inda ƙati kalbihi yayin da zuciyar zamanto ba ta tare da shi da ba ta tare da shi ma ja bihi rusul ba ta tare da abin da annabawa suka zo da shi ka hadihi hal kamar irin wannan yanayin kifi ne da aka fitar da shi daga ruwa kuma aka ɗora shi akan kaskon suya ko abin nan ne zan faɗa yadda kuke ba bal a'azam kai ya fi ma haka muni ya ba haka muni walakin la ya istu bi hada babu wanda zai ji wannan cikin zuciyarsa illa qalbun hayyun ke zuciyar da ke rayayya akwai zukata da suke matattun zukata ne duko matattun zuciya shine malamin cewa shine malamin yake cewa mali jurhim bi mayyitin ilamu matacciyar zuciya kuwa kamar mutum ne in ya mutu mutum ya mutu sai ka zo ka same shi ka dora mar ashar zai damu kawai zai farka saboda ka abin nan ko ka ɗauko abin nan abin nan ita ga ko wani abin ka caccaka kamar sai ji zafi sai ji zafi wannan da ya mutu to kamar haka zuciyar wadda ta mutu take shine ce mali jirgin bi yitin ilamu ciwo ba zai cutar da wanda ya zama ya riga ya mutu ba don ba zai ji zafin wannan ciwon ba rayayye shi yake jin zafi saboda haka idan mutum ya sha bai damu ba zuciyarsa ce ta zo kuma wannan yana da alaka da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace idan mutum yayi sabo sai yayi mar bakin dugo a cikin zuciyar zuciya fara take kal da mutum yayi sabo dai sai a diga mai idan ya tuba sai a goge idan yayi bai tuba ba sai a ƙara diga sai a ƙara diga sai a ƙara diga har sai wannan zuciyar ta zamanto baka kirin la ya arifu ma'rufan wala mun karanta. saboda haka babu abin da bai gani na haske a cikin wannan zuciyar shine maza Allah yace kamar kofi kifaffe kai ne kofi yayi idan an zo zaka zuba ruwa ai ba ka kife kofin ba ko idan ka kife kofin ka zuba ruwa ruwan zai shiga cikin kofin ba zai shiga ba to kamar haka ne ya riga ya mutu ya riga ya mutu ya riga ya mutu saboda haka wanda ya rabu da annabawa kamar haka yake wa idza kanat sa'adatul abdi fid daraini wannan yake cewa idan ya zamanto jin daɗin bawa a cikin duniya da lahira mu'allaqatan bi hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan jin daɗin na rataye ne da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yajibu ala kulli man nasaha nafsahu ya zamanto wajibi ga duk wanda ya wa kansa nasiha wa habba najataha kuma yake san wannan ran ya tsira da ita wa sa'adataha yana son ta ji daɗi an ya arifa min hadihi ya san koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi ya san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sha'anihi ya san al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallam ma yakhruju bihi anil jahilin yanda zai fita daga cikin jahilai bihi daga wannan rashin sani wa yadkhulu fi idadi atba'ihi dan ya shiga cikin rukunin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam wa shi'atihi da masu taimakon addininsa da hanyarsa sallallahu alaihi wasallam wa hizbihi ya shiga cikin ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi hada su ko mutane idan ka kalle su a wajen riko da koyi da bin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan baina baina mustaqilli akwai wanda ya zamanto kaɗan ya ɗauka wani ba dan koyarwa da ya rike ɗan kaɗan ne wa mustaksirin akwai wanda Allah ya bashi da yawa wa mahrumin kai akwai wanda ma Allah bai bashi ba bai bashi ba gaba daya wal fadlu bi yadillahi wannan falala ne a hannun Allah take yi an yasha yana ba wanda ya so wallahu bil fadli al azim Allah shine ma abocin falala mai girma za mu tashi limara naqtadi bin nabi naqtadi bin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda me za mu rinka koyi da annabi sallallahu me dalilin da zai sa mu koyi da annabi shine abin da za mu tashi a cikin wannan abu. an gani yawa za mu tsaya a nan sha Allah za mu tashi nan kafin mu zo mu shiga mu shiga mu shiga har mu fara koyi wannan duk yana ta shimfiɗa ne akan muhimmancin musanciya me yasa ya kamata mu san yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su yayi kamata mu yi ko me dalilin da yasa ba mu dage akan haka Allah subhanahu wataala ya mana jagora kuma yawanci asira ba a yi mun tambaya saboda haka kan ce akwai wanda zai bismillah babu tambaya wani ba ni kadai nake ta magana kadai nake ta magana ba wanda ke tare da ni ba tambaya Na'am? al-miqlat wannan kuma sunan waje ne fa fudihu fal miqlatu lam ya'fu rasmuha wannan mawaqar ibnu umrul qais wannan waje ne amma miqlat ana nufin daga qalyu ne qalyu kuma suya ne sai aka yi wa wannan abun suna daga miqlat wani fa saboda qalyu ina amma wancan na ibnu na umrul qais ne wannan jin wakan umrul qais ne da yake fadar sunayen waje ne fasu ba'u sunan waje ne falme miqlat sunan waje ne da ila da ana soye soye ne a wajen kamar masu yanki bi ne ko wani abu sai aka rada wajen suna haka amma me yasa zaka tambaye a wannan tambayar adab ne ni hadan da murul kai na mu'amala mutum yana mu'amala da mutane wato mutum ne yake mu'amala da mutane ba ya kyamar abin da suke mara kyau a mu'amala da mutane yawa abu mara kyau amma shi a wajensa shine mai kyau mara kyau wannan ai zuciyarsa ta juye zuciyarsa ta juye wadanda wannan ya ba za a ce mar wannan ya samu intika ya samu ayoyin alkurani da za su nuna cewa wannan ya kauce hanya suna da yawa kan cewa ya fi fifita waɗannan ya fi fifita wannan kamar yadda zai zama waɗansu za ga ko a sharri ne ko alkhairi na saboda khairun su annabi waɗansu kuma a'a idan abin nan ah, ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ah, idan zikira idan zikira alladhina min dunihi idahum yawwa wannan ishma azzad qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idza zikra alladina min duni ilahum yastabshirun wannan yana ya shiga cikin wannan saboda in an ambaci abinda da Allah yake so sai ji wannan abin amma da an ambaci kishar wannan sai ji ba komai wannan azartar zuciyarsa har gidi rana shine dugon da aka yi Umar sai zamanta zuciyar ta burkice gaba daya manzo Allah ya ce kalkuzi mujakhyan kamar kifaffan kofi ne ko ka zuba man ruwan ma ba zai ruwan ba zai shiga ciki ba Allah subhanahu wata'ala ya kare Allah ya mana jagora Allah subhanahu wata'ala ke mutum om ke cikin kunci wani a ko a falastin ko a razzani ko a falastin gaba daya ko wadanda suke wadanda kasashe Allah subhanahu wata'ala ya yi musu yan da suke sudan Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu agajin gaggawa Allah ya yi musu Allah ya fitar su cikin yanayin kuma abubuwan da suka dame mu a wannan ƙasa Allah kai mana maganin wanda suke nufin da sharri sama musulmi da suke nan kasar Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin su Allah ka san su ka san abin da suke kullawa Allah karka ba su iko Allah mun san ba za mu iya ba ko mun san mun yi laifi Allah ka yafe mana amma karka dora su akan mu Allah karka sa su yi mana dariya Allah subhanahu wata'ala ka taimaki musulmi da musulmai a duk inda suke Allah kuma ka kaskanta kafirci da kafirai a duk inda suke اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم وغنيمه من كل ذنب